'Yancin mata a Nijar ana danganta shi da dokokin shari'a na kasa da ƙasa da Nijar ta yi wa gyaran fuska ga wasu dokoki da suna cikin abubuwan da aka shigar a cikin dokokin shari'ar mu a yayin da wasu mata suke korafi a akan 'yancinsu. Menene ake kira da 'yanci? An mari ce a nan yamai ta yi muna ƙarin haske. Yanci wani abu ne da kake samu wata riba ce da kake amfani da ita ko kuma za ta amfane ka zuwa gaba iya rayuwar ka don kyautata rayuwar taka a matsayinka na dan adam wani yancin ana samun shi tun lokacin haihuwa wato yancin samun rayuwa wani yancin kuma a cikin zamantakewa misali yancin yin zaɓe menene bambanci tsakanin bukata da yanci da 'yancin a ciyar da kai abinci mai inganci amma baka da 'yancin cewa sai kullun nama ko kuma kaji saboda in abin ya huce haka to ya zama bukata wannan misali ne waɗanne dokokin shari'a ne Nijar ta yi wa gyaran fuska da ke magana bisa 'yancin mata sanarwar kasa da kasa kan kare hakkin ɗan adam wadda ita ce ta farko a ɓangaren kare hakkin bil adama haka zalika koyar yarjejeniya biyu na majalisar ɗinkin duniya wanda suka hada da na ƙasa da ƙasa kan 'yancin ɗan ƙasa da siyasa da kuma na 'yancin tattalin arziki da al'adu da ƙasar Nijar ta amince ma a ranar 7 ga watan Maris na shekara ta 1986. Akwai yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ta yi hani ga cin zarafi da wulakanta ɗan adam. Akwai kuma yarjejeniyar kare haƙƙin yara CDU. E. Tare da waɗannan dokokin shari'a ana iya cewa 'yancin mata ya tabbata dukkan dokokin ƙasa da ƙasa da muka zana ba su isa ba yin aiki da su na da rauni wajen kare hakkokin na mata wannan kuma shine cikaskin da ke kawo ma mata koma baya wajen damawa da su a cikin al'amuran cigaban ƙasashen su Idan ana son sake waɗannan al'amura waɗanne matakai ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka. a girka yarjejeniya ta musamman wadda za ta ba da ƙarhi sosai kan kiyaye illahirin hakkokin mata musamman ma a game da daidaita sa'a tare da kiyaye sharuɗan sedef kan yaƙi da wariya da cin zarafin da ɗiya mata ke fuskanta da kuma hakkokin da sedef ta kiyaye ma mata tare da buga tambarin yabo na musamman kan matan ƙauye.